an yi wannan alkawari da shekara ta dawo sai ya zama su kayan makka shekara ta zo musu da tangarɗa ba za su iya hita wurin wannan yaƙi ba to kuma suna jin kunya a ce sun yi alkawari da manzon Allah alkawari irin na maza da maza kuma sun kasa sai suka haya wani mai baki mai kama da gidan rediyon bbc da amerika sai yadda ya garin madina ya yi ta yaɗa jita jita yana cewa ai bana kwa haɗu da abu su fiya na wurin yaƙi sai ya ci wuya babu irin makamin da ba shi da dakare dangi da wane ne sai aka yi taba ga jita jita to wannan jita jita ta sa da yawa waɗansu daga cikin sahaba sun ji tsoro to sai ga lokaci kuma shekara ta cika to lokacin tahiya yayi sai to waɗannan shi ne aka ce to waɗanda suka amshi wannan kira da wancan kira da an kai na ran na wanda muka yi bayani zai cewa an dawo da yaƙi ba ko wanke jini ba annabi ya ce ka a tsaya wanke jini a hita to waɗanda suka amshi wannan kira sannan da wannan kira na biyu shi kuma shekara ta cika annabi ya ce to alƙawalin ba da lokaci ya yi a tashi a hita to waɗanda suka amshi waɗannan kira su ne waɗanda suka ji tsoron Allah kuma suna da lada mai girma sannan alladina الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين بدل من الذين قبله او نعت منهم wato badali ne ga wancan allazina wanda muka ambara allazina tujabu lillahi ko kuma na atin sai su ne waɗannan ƙara lahumun nasu da mutane sun kace musu shine nu'aymun mas'udu al-ashja'i shine wanda an kai haya ya zo ya baza jita jita cikin gari yace inna nasa lalle mutane wato abasu yana wa asabahu abu su da abokansa qad jama'u sun tara muku taron laifi ai jumu'a sun tara taro liyar su ku da su tumbuke ku gaba ɗaya kwa hadu da su bana to ya ku hadu da baza bakshau mu ji tsoron su wala ta to mu kanku zo wurin wannan yaki to wannan kalma maimakon ta kara masa habbai tsoro فزادهم ذلك القول إيمانا sai wannan magana ta ƙara musu imani cewa lalle Allah ya yi alƙawari zai taimake su za su ci nasara wato makka ta toho musu ainihin duk waɗanda ta tara na guba-gubai to za su je su tumɓuke su an huta kenan shi ne ya ƙara musu billahi wa yaqinan gaskanta Allah da kuma yaqini wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu kafina amramu Allah zai ishe mu ga al'amarin su wa ni'mal wakilu ma dalla madogaran mu Allah al-mufawwalu ilayhi al-amru wanda aka fawwala al'amari zuwa gare shi huwa shi Allah wa kharaju ma annabi sai sahabbai sun kai to tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa wa su badar sun ka zo kasuwar badar wa alqallahu ru'uba, sai Allah ya jefa tsoro da hegiti fi kalbi abi sufyan a cikin zuciya abu sufyan da wasabi da abokansa falam ya duba su zo badar ba wa kana ma'ahum tijaratun annabi da sahabbai sun dauko kayan sayarwa wato na irin tarattaya da ake na shekara fa ba'u wa rajibu sun ka sai da kayan sun ka ci riba qala ta'ala sai Allah ya ce فانقلبوا فانقلبوا بنعمة من الله وغدد لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو قدر عظيم فانقلبوا بنعمة من الله سيزك داود بدر بنعمة الله ay raja'u min badar sun dawo da badar bi ni'matin min Allah da wata ni'ima daga Allah wa badarin da falala bi salamatin wa sun dawo lahiya kuma sun ci riba lam yamsasun su ba wani mummuna abu wanda ya shahi su wurin wannan yaki min min qatli na kashewa ko na rauni babu wattaba uridwana la kuma ga su sun biyar da Allah da da'atihi wa rasuli da yi wa Allah da'a da yi wa manzon Allah da'a ga khuruji da wannan hita don Allah ya ce a hita sun hita kuma sun je sun dawo lahiya ga lada ga ga riba wallahu zu fadli Allah ma abucin fadala ne a mai girma ala ahli da'ati ga ma abuta mai biyayya wato wannan ya nuna kullum aikin Allah in Allah ya ce ayi abu to kar ku dibe waya ta ku dunce ido kawai ku kai kuna fadawa ciki sai ku ga wani abu ne mai sauki kamar yadda annabi Musa alaihi salamu yake cewa wato lokacin da ya hango hankuri sai ya same shi wani irin babban dutse ne kamar a ce dutsen zaranda amma da ya kusa sai ya tarar da shi kamar ɗan loma da ya ɗauka ya sa gabaki sai ya ji shi ya zuma daɗi haka annabi Musa alaihi salam ya zuci bai ta hakuri da nesa zaka ga wani abu ne kamar bai yiwuwa amma in ka yi sai ko ko abu ne mai sauki ko bayan ka sai ka ji shi zan daɗi eh haka hakuri yake to ko aikin Allah duk komai waya sai haka yake eh ta mu ci gaba inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya fala taqabuhum وأقاموا إِنْ كنتم مؤمنين إنما ذلكم القائل لكم إن الناس قد جمعوا لَكُمْ الشيطان wato wannan da yake cewa mutane sun yi muku taron dangi to inna ma zalikum ash-shaytan wannan shaytan ne kawai wannan da yake cewa mutane sun muku taron dangi yukhawifukum awliya'ahu yana tsoratar da ku masoyansa wato magoya bayansa su ne kafirai yana hirgita ku da kafirai to Allah ya ce fala ta kun ka ku ji tsoron su wa kafu ne ku ji tsoro na fi tarki amri ga barin umurni na in kuntum mu'minina in dai kun zan mu'minai hakan da gaske to ka ku ji tsoron kowa sai Allah don Allah ɗaya ne abin jin tsoro ba mutum ba eh نعم ولا يغضنك الذين يصارعون بالكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم عذبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولا يؤذنك الذين يسارعون بالكفر waɗannan da ke gaugawa shekawa zuwa ga kahirci kar su ɓata maka rai ana ta yi ana ta ya hazunka shine bidun miliyari wa kasar za'i ka ce yunzinuka wa bi fatiha wa dun za'i ko ya hazunuka na min in ka dauka hazana ka ce yuzinu in ka dauka hazina hazanahu ka ce ya hazunu a su wayannan da ke afkawa cikin kahirci ya kauna shi sari'a suna afka cikin kahirci da gaugawa bin suratihi da taimaka maka kahirci wa alu makka su ne mutanen makka a wancan zamani awul munafiquna ko ko munafiqai waɗanda har tare da manzon Allah suna jiran radda annabi zai tarwatsi da shi da mutanen da su ci gaba da harkar su ai la ta tam kubrin, Allah yake kakka damu da kahircin su innahu lan yadullu la shay'a su ba za su iya cutar da Allah da komi ba da fi'ilin da aikin su wa inna ma yadurruna anfusahum kawai dai suna cutar da kamin su ne ban sani ba yuridu Allah yana nuhi Allah ya ji alalahu hazzan ba zai sanya musu wani rabo ba fil akhirati a lahira na aljanna bali zalika don haka dai khadalahu Allah ya yarkar da su ya tabbatun su walahum azabun azim kuma Alahira suna da azaba mai girma da nari cikin wuta na'am إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم innal ladzina tarawul kufra lalle waɗannan da suka saya kafirci sun kai cinikin kafirci sun ka biya bil imani da imani aka zo sun ka kalbi kafirci badalahu maimakon imani lan yadurullaha ba za su iya cutar da Allah da komi ba da kufrin da kafirci su walan azabun alim kuma suna da azaba mai radadi wato duk wanda yake ya musanya aikin kwarai da mummuna to yayi muguwa hasara kuwa bai iya cutar da Allah da komi sai dai lahira shi a cikin wahala don Allah zai tunkuɗa cikin azabar da ba mai iya dashi idan haka duk da kake ganin kamar za a murƙushe musulunci saboda muna hukai da kahirai sun haɗa ƙarfi suna ganin sai an bar musulunci kamar rayuwar da muka yi duniyar mu ta yau duk wani munafuki duk wani azalimi duk wani mugu ya haɗa kai da kahirai sai an ga babu musulunci wato yanzu yunkurin da ake yi na cewa ana so a hito da mulkin demokuraɗiyya ya mamaye duniya wato ana so shi musuluncin nan a canja shi da demokuraɗiyya to ƙarya su eh, ƙarya su kai tun da ba su suka yi duniya gaba Allah ya yi ta ko ba su suka yi mutanen nan ba waɗannan mutanen da ke rayuwa yanzu suna cin shinkafa da ganye halitta Allah ne to ƙarya suka duk wasu masu maganar demokuraɗiyya suna demokuraɗiyya ne don su dunkule Allah ya taka su a shinge da musulunci insha Allah eh don Allah shine marin jayi akan al'amarinsa babu wani wanda ya iya rinjayarsa to ba ci gaba a dai yi hakuri kuma a tsaya ga Allah kuma a yi ta kokarin karatu a yi kokari a san shi musulunci domin babbar cutar musulunci a yau babu kamar mutanen da ke musulunci da jahilci su suka yi kowa haɗari ga musulunci babu mai haɗari babu haɗari ga musulunci irin wanda ka musulunci bai san shi ba musulunci ya fi tsoro ne da kahiri saboda shi kahiri kahiri ne duk abin da ya musulunci ana gani akan kiyayya ne amma jahili tafkin da zai tafka cikin musulunci shi da sunan musulunci ana ce mai muhammadu ko abdullahi ko abdurrahman to ɓannar da zai cikin musulunci ko shedan bai iya ta don shedan in yayi ana ganewa shi ko ba a ganewa musamman in yayi dan karatu dan karai dan kadan na ana ce mai mallan ya dauki alkabba ya lullube jiki ne yana taɓanna cikin musulunci da sunan malanta to irin wayannan sun yi komi hadari ga musulunci eh to mu ci gaba ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا وإن سنك كافر تكرسوا ذاتي أن ما نملي لهم واتو جنكر تاود منك يمس بتدويل الأعمال منك أوي كلايو كنزوك زنشنا شكرا أيب بيت ريشن دعجوا دلو وتاهر بجنكر تد عذابا دمونك يكسر الأمان خير لأنفسي الهيري نيقا لا يكسر wa ma'amula ma'amulaha ita an da ma'amulanta guda biyu saddan masaddar maqulai sun tsaya matsayin maquli biyu na hasiba fi kira ta taniya in ka dauka da ya hasibanna wa masaddar sani ko ko sun tsaya matsayin maƙuli na biyu fil ukhra in kace ta hasibanna inna ma namli lahum liyazdadu isma Allah yace kawai muna saurara musu ne don su ƙara laifi bi kasar ma'asi da yawa ta samu walahu azabu muhim kuma in sun mutu suna da azaba ta walakanci a lahira ai zu ihanatin bil akhirati azaba ma abuce walakanci a lahira ما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليبلغكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. To bayan wannan Allah maɗaukin sarki ya ce ma kana Allah li yazara almu'minina ala ma antum alayhi Allah bai zan yana barin mu'minai a zan cakuɗe a zan birkiɗe a zan an yi runtuku alama antu alaihi akan abin da kuke kansa ayyuhan nasu ya ku mutane min ikhtila'il mukhlis bi ghairi wato a dauko abin nan barkatacce a hada da na kware duk ai kwadin su a rasa gane na kwarai a rasa gane mu duba. Allah bai yarda da haka hmm. eh Allah ba zai bari ai haka ba A taya mizal khabisa min at-tayyib sai ya bambance wanda an mummuna shine munafiki daga wanda an na kwarai mu'mini ya za a yi a hito da su duk takalifi shaqa Allah zai kawo ayyuka masu waya al-mubayyanatu li zalika masu bayyana mugu da na kwarai wa ma'ala zalika yawma uhud Allah ya aikata irin haka ranar uhud radda munafikai sun ka gabce sun ka tasan magari da gudu eh wa ma kana Allah li yakum al gaibi kuma Allah bai zan yana tsinkayar da ku gaibi ba wa a'rifu fa a'rifu al munafiq balle ku san munafiki min gaibi daga wani sa qabla tamyiz gabanin Allah ya bambance walakin Allah ya bi sai dai Allah madaukin sarki yana zaɓin man ya sha wanda ya so min rusuli daga cikin sa wa yudlihu ala gaibi ya tsinkayar da shi sa kama adala annabiya kama yadda ya tsinkayar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ala halin munafiqina akan halin munafikai wato da wata majalisa ta yi zahi sai da annabi ya lissa a wajen mutum talatin da wani abu ya ce duk ina wani tashi ni kike Allah ya faɗa min munafiki kake wani tashi sai ma Allah ya ce munafiki kake sai da an kake da wajen mutum talatin da shida eh haka Allah bai sanar da ku gaibi sai dai ya zaɓi manzonsa ya sanar da shi gaibi to don haka fa aminu billahi ku ba da gaskiya da Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa in tuminu idan kun kai imani da Allah da manzon Allah wa tattaqun nifaqa kun ka kiyaye munafunci kun ka tsaya akan gaskiya falakum ajrun azim lalle kuna da lada mai girma Na. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من قبله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير wala yasibanna allazina yabkhaluna bima atihum Allah min fadli kada waɗanda suka suke yin ruwa da abin da Allah ya ba su na falalarsa su yi tsammanin uwa shi wannan ruwa khairan alheri ce gare su wannan maqulun sani shine maquli na biyu shi khairan dinnan wadda wannan damiri lil fasl da anka ce huwa wala awwal sannan da na farko shine bukulahu shine rowa su muqaddara abin kaddartawa qabla al-mawsul gabanin Allah alal fawqaniya in kace tahsiban allazina wa qabla damir eh, wa eh, gabanin damir kuma abin kaddarawa ala tahaniya idan ka dauka ya hasiba bal a'a rowan nan huwa sharru lahum sharri ne gare su sai kuna ma bakhilu bihi sai an yi musu sakandami an yi musu tsakiya da dukiyar da sun kai rowa da zakati da zakarsa Minan mali wato in mutum yake da dukiya sai zakka to sai Allah ya ya mai waɗannan in shanu ne sai a mai da su kamar kandaye a mai da su kamar ƙwayoyin tsakiya sai a shirya shanu a yi mai tsakiya ta shanu ya rataya ga wuya ko ta raƙuma ko ta dan gero ko buhuwa ko kuma kuɗin a mai da su abin nan duwatsu na wuta a yi mutum tsakiya da su a rataya mai ga wuya haka Allah yake wa wanda yake ba da zakka yau mai ranar kiyama da an yi ala hayyatan a mai da su kwabarci fi unuqihi rataya mai su ga wuya tan hashuhu tana sara na shi wannan kwamarcin kama rada bil hadisi kamar yadda cikin hadisi walillahi mirasu samawati wal ardi sannan gadi sammai da kasa duk na Allah ne dan duk za a zo duk dukiyar da a duniyar nan za a zo a mutu a batta nan babu mai ita sai Allah ya ma zai gare su ba da fana'i a halima bayan karewa mutanen sama da ƙasa duk an mutu a ba Allah ɗai kullu man ya bani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wani ikram wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai labari ne da abin da kuke aikatawa in ka karanta da ta da ya bima ya amalu da abin da suke aikatawa fa yajadihim ko bai jadi kun bihi zai satanta musu in ka ce ya amaluna ko zai satanta muku in ka ce ta amaluna bihi da abin nan da kuka aikata inna alheri inna sharri to mu ci gaba لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الهريم laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu lalle Allah ya ji magana waɗannan da sun kace inna Allaha faqirun Allah ne wato wai Allah talaka ne wa nanu agadiya mu ne mawadata wa hum al-yahud sune yahudawa qalu sun ce qalu sun wadi wannan magana lamma nazala yayin da aya ta sauka da Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan wane ne zai ranta ma Allah rance mai kyawu wa suka ce lauka na ganiyan makka na. ai ba dan da yake mata lauci ba inda mawadaci ne ba zai nemi rance gare mu tun tunda yace mu ranta mai ya nuna fakiri na dan ba mai neman rance sai fakiri Allah ya ce sanatto za mu ba da umarni bi katabi ma qalu da a rubuta abin nan da sun ka faɗa fi sahaif a'malin cikin takardun ayyukan su li jazu alaihi dan ai musu kamar ko da wannan magana wa tubu katalahum al-anbiya kuma za mu rubuta hatta kashewa annabawa da suke za mu sa a rubuta bai da haƙƙin kuma su kashe annabawa babu wani haƙƙi ba wani dalili Wani kulu mu ce musu in eh, an je lahira kowa ya kulu Allah ya ce musu in ce in ka ce na kulu shi Allah ne ke magana in ka ce ya kulu magana ta koma ma Allah ai ya kulu lahu lahum Allah ya ce musu bil akhirati lahira ala lisanil malaikati tarishin malaiku zuku azabal hariqi ku dana azaba gobara wato ta wuta ayin na wai qalu lahum kuma za a ce musu idza ulqu in an kada su fiya cikin jahannama a ce zalika al'azab zalika qaddama ta'idi kun wa anna allaha laysa bizallamin lil abid a ce musu zalika al'azab wannan azaba da an ka jefa ku ciki bima qaddamat aydikum an yi muku ita don abin da hannayenku ta gabatar abbara biha an fassara da an kace hannuwa anil insani game da shi shi mutum gaba daya an asara al-af'ali tuzawal biha domin mai yawan ayyuka ana gogayya da su da hannuwa ne da shi zaka kamo da shi zaka turi wa anna allaha laysa bi zallamin lil abi kuma allah bai zama abokin yin zalunci ga bayi ba bai yu'azzibahum balle ya azabtar da su da gairi zambin ba da laifi ba allah bai wa mutum azaba sai ya yi mai laifi الذين الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قد جاءكم رسل من قبله بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين allazina qalu waɗannan da sun ce li muhammadin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce inna allaha ahida ilaina allah ya yi muna alƙawari cikin attaura allah numina li rasulin kar mu bada gaskiya da duk wani manzo wanda ya zo muna hatta ya tiya na bi qurbani sai ya zo muna da wata ibada ya aje ta takurun na rubuta ta canyi da haka fala nu'minu laka ba za mu ba da gaskiya da kai ba hatta ta tiya na bihi sai ka zo mana da irin wannan abin wa huwa ma yataqarrabu bihi ila Allah shine abin da ake ibada da shi zuwa ga Allah min na'amin na dabbobin gida wa gairiha ko waninta fa in qubila in an wa in qubila ya an karbi ibada ja sai wuta ta zo bai da fara ita wutar mina sama'i daga sama fa kalu sai ta kone wannan abin wa illa in ko ba a karba ba ba ke makanan sai ya zauna nan har a zo a tarar wuta ba ta ci ba wahida Allah ya yi wannan alkawali ila bani Isra'ila zuwa ga bani Isra'ila ya alkawanta musu zalika wannan illa bil masih sai ga annabi Isa dai wa Muhammadin da annabi Muhammad Allah ta'ala Allah ya ce to ji kullum ka gaya musu bi ka dan ka kunyata su qad ja'akum rusulun ai manzani sun zo muku min qabli na. bil sun zo muku da mu'jizoji da hujjoji bayyanannu wa bil ladzi qultum kuma sun zo da abin nan da kun kace na ibadar da wuta za ta zo ta canji ka zakariya wa yahya kamar zakariya da annabi yahya haka taltubuhum sai kun kashe su wal khitabu liman fi zaman nabiyina wannan magana ana yi da yahuda wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana fi ajarin ko da yake wancan aiki na kakannin su ne lera da wanda domin su ma waɗannan jikokin sun yarda da abin da kakannin nasu sun kai Allah ya ce bale makatattu mu to don me kuka kashe waɗannan annabawan wanda sun zo muku da hujjoji sun zo muku da wannan alƙawarin da an kai muku don me kuka kashe su in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya bi annakum tu'minuna inda al na bi cewa kuna imani idan an zo muku da wannan ibada wanda an kai muku alƙawari dan me kun kashe wannan waɗancan da sun ka zo da ita kuma ko ba kan imani ba ku imani da su sai ku kashe su ba ku imani bayan kaza ku bayan kaza ku ka fa kala ko de ba ko dun min ka bu je ka ja u bi bayyinati wa zuburi wa kitabil munir bayan kaza ku buka, Allah ya ce idan sun ƙaryata ka ya Rasulullahi kai hankuri ba kai annabarku ba da ku jiwa rusulun min qablika hakika an ƙaryata banzanni da dama gabanin ka ja'ulul bayyinati wanda sun zo da hujjoji da mu'jizoji bayyana wa zubur kuma sun zo da littafai kamar takardun annabi ibrahima wal kitabi sun zo da littafi ma'ana al-kutub sun zo da littattafai al masu haske ay al-wadi wanda bayyana ka tawrit wal injil kamar at-taura da injila tun da haka ne fasbir kama sabaru ka yi haƙuri kamar yadda waɗancan annabawan da suka zo da littattafai da hujjoji an ka tsare da su ka yi haƙuri ka yi haƙuri kamar yadda sun ka yi haƙuri wannan shi a sunna kullu nafsin kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زهزئ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس قوة ري ذائقة الموت ما دندن متوى wa inna ma tuwaffawna ujurakum sai dai ana cika muku lada ayyukan ku ai za a malikin sakamakon ayyukan ku yawmal qiyamati ranar kiyama faman zuziha anin nar duk wanda an ka nisanta shi daga wuta wa udkhila aljannata an ka shigar da shi aljanna faqad faza wannan ya samu babban rabo na lagayata madalubi ya samu matuka abin da yake nema wa mal duniya rayuwar duniya bata zamo ba al'aishi biya rayuwa cikin duniya in an kiyasta ta da rayuwar lahira illa mata'ul gurur sai jin daɗi ne na ruɗi albatil wanda yake na ƙarya ya tamatta'u bihi qalilan wanda za a ji daɗi da shi ɗan lokaci kaɗan sun yarda sannan ya ƙare ko kai ka ƙare ka bar shi لتبلون لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تكبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور Allah ya ce masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam musamman zaman su Madina da wannan sura gaba ɗayanta madaniya ce la tubla lalle sai an jarrabe ku fi amwalikum ga dukiyoyinku bil fara'id za a aza farillai fiha cikin ta na zakka da sauran abubuwa wal jawa'i da kuma masibu waɗanda suke afkuwa ko kafirai su zo su kwashe ko kuma a kona ko ne abubuwa ga su na iri iri wa anfusikum haka nan kuma da rayukanku bil ibadati wal bala'i za a jarrabe ku da ibadodi kuma za a jarrabe ku da bala'o'i ga rayukanku wala ma'unna azan kasiran kuma sai kun ji cutarwa mai yawa min alladhina utul kitaba daga waɗannan da an ba littafi min gaba gabanin ku al-yahudu wan nasara da yahudawa da kiristoci kowanne zai kawo azan azan wa min alladhina asrafu haka nan da mushrikai waɗanda suke kahirai na laraba min al-arab da larabawa za ku samu azan kabira cuta mai yawa mina sabbi na zagi wa ɗani da suka su bibi da shagube ko janci bin sa'ikun da matanku su ɗora matanku albasha magana irin wanda su ba husu wa in tasbiru idan kuka yi hakuri ala zalika akan waɗannan cutarwa wa tattaqullaha kun ka ji tsoron Allah fa inna zalika to jurewa da irin waɗannan da jin tsoron Allah ne azumin umur yana cikin muhimman al'amurra ainihin ma'azuma ta suna cikin wato abubuwa waɗanda suke muhimmai allazi allati yuzamu alaiha wadda ake matsawa akan talwiju biya saboda zaman ta wajibi na'am وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس

la tubayyinunnahu lin-nas lalle za ku bayyanar da wannan alƙawari ga mutane wala taktumunahu kuma kar ku boye shi ai kitab ai shi littafi ko wala ya taktumunahu na'am eh shi littafi eh an yi qira'a bil ya'i ga wata qira'a bil ta'i fil ilayni fa nabazu sai suka jefar da wannan alƙawari wala a zuhurin bayan ba su falam ya amalu bi su aiki da shi ba wai tarau bihi thamanan kalila suka karbi ko suka sayi yan kuɗi kaɗan da shiya mina duniya na duniya min safalatin da talakawan su dare ya satin saboda shugabancin su da ilmi ga ilmi fa katabu suka koye wannan alƙawalin khawfa fautihi alayhi dan tsoro kubcewa wannan yan ganimar duniya gare su Allah ya ce fa bi sama yakaruna cirda abin da sun sayi ai mu haza bi sa. wato wannan ciniki nasu da shi نعم لا يحسبن الذين يحرمون بما أتاوا ويحبون أن يؤمنوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولا تحسبن الذين يبرهون بما أتوا كذا كذا سواء أن سكي ينفرن سكي بعد أن سنك عيكتا ai fa'alu abinda suka aikata min idlalin nasu na batar da mutane wa yuhibbuna an yu'madu suna son a yabe su bi ma lam yaf'alu da abinda basu aikata ba min at-tamassuki bil haqqi na riko da gaskiya wa hum ala dalali alhali kuma suna kan bata wala ta hasibannahu ka zace su bi mafazatin suna da wani makani na tsira wato wani wuri na tsira ai makani yanzu na biyu suna da wani wato wuri na tsira min al'azabi daga azaba bil akhirati al-akhirah bal hum fi makanin yu'azzabuna fihi a'a su suna cikin wani wuri wanda ake gana musu azaba a cikin wannan wurin wa huwa jahannam shine jahannam walahum azabun alim kuma suna da azaba wadda take mai radadi mulin mai radadi fiha a cikin jahannama wa maqula maqulai biyu na yasibu al'ula dalla alaihi ma maqula thaniya wato ta farko maqulan ta biyu sun nuna shi ala qira'ati ta in kace ya hasibu ko wa alal zuba sa'i ba. faqal in ko kace ta hasiba wannan an shaye makuri na biyu kawai an tabbatar da na farko walillahi walillahi mulku samawati wal ard wa allahu ala kulli shay'in qadir to sura ta gangaro zuwa karewa don haka za a yi maimaita kanun labarai walillahi mulku samawati wal ardi mallaka sama da kasa dunna Allah kaza'in al-madar wa rizq wa nabat wa ghayriha taskokin ruwa da arziki da tsiri da duwani wani abu mai kama da shi na Allah wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah bai iko ne bisa dukkan komai ko kun ki jihadi to sai Allah ya tabbatar da addinin ko ba da ku ba eh ne wannan aya daga cikin abin da ke Allah ke da iko minhu ta'zibul kafirin azabtar da kafirai wa inja da tseratar da mu'minai daga azaba فإن في خلق السماوات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب aya ta fara da da tauhidi kuma za ta kare da tauhidi eh, wannan wato tauhidi wanda ake ce tauhidin tauhidun bil adilla inna fi khalqis samawati wal ardi lalle cikin halittar sama da ƙasa wa ma bihi ma da abin da a cikin su min al na ban mamaki waqtilamin layli wan nahari ka sassaɓawa dare da wuni bil maji'i wa zahabi wannan yazo wannan ya tahi wa ziyaratu wan nuqsani wannan ya ƙara yawa wannan ya rage yawa la ayati akwai ayoyi dalalatin dalilai ala qudratihi ta'ala akan ikon Allah madaukakin sarki amma gawa la'ulul albab gama abuta hankali domin sune masu amfani da ayoyin Allah أين لذوي العقول سوى أي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النير allazina su ne wa'anda yadhkuruna Allah suna ambaton Allah qiyama wa qu'udan da tsaye da kuma da zaune wa ala junubihin da kuma da kwance suna hakarkarin su ta dama ko ta hagu ko ko kuma rigingine ai muldaji'ina suna kwance fi kulli hali ta kowane hali wa ibn abbas an samu daga dan abbas ya ce yusalluna kazalika wato suna yin sallah bisa ga waɗannan halaye habbar da a gwargwadon iko ko da suna cikin rashin lahiya to in sallah ta kama su za su yi ko su yi ta da tsaye in suna iyawa ko su yi ta da zaune in ba su iya tsaye, ko su yi ta da kwance in ba su iya zama wa ya tafakkaru na fi kalbin samawa wal ardi kuma suna yin tunani cikin halittar sama da ƙasa li yastadillu bihi ala sani ihima, don su kama dalili da wannan akan ikon wanda ya halitta sama da ƙasa yaquluna suna cewa rabbana ya mu ma khalaqata hadha batilan lalle baka halitta waɗannan halittu haka nan don banna ba ko kuma da ƙarya ba ay al-khalqa alladhi wannan halitta da muke gani ai abasan don wasa bal a'a dalilan ala kamali ka, sai dai ka halicce su don su zama dalili akan cewa ikonka ka kammalalle ne wato cikakke ne kai ne mai cikakken iko ka tsarki ya tabbata gare ka ai zi hallaka tsarki ya tabbata gare ka anil abasi daga barin wasai fakina ka kiyaye mu azaban nari daga azaban wuta eh su wa'annan bayan ga abin da suke cewa bayan wannan kuma ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصير suna cewa rabbana ya ubangijin innaka lalle kai ubangiji man tudkhilin nara duk wanda ka shigar da shi wuta bil khuludi fiha dan ya dawwama cikin wuta fa kada da wannan ka walakanta shi ka kunya tashi. ai a hanta ka walakanta shi wa mal zalimin min ansar kahirai azzalimai ba su da wani mai taimako fihi cikin wannan wadu zahiri an aga zahiri mawdi'al mulmari matsayin mulmari ish'aran don ya zama sanarwa da ta da khididihim cewa wannan kunyata ta ke banta ne ga su kahirai kawai eh ba su da wani unan wanda zai kare su ne lahi ta'ala daga azabin Allah ba su zarci su kafirai har yau dai sun ci gaba da cewa rabbana ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير haka nan dai sun ka ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu inna na ina munadiyan mu mun ji wani mai kira mai yekuwa yunadi yana kira ya da unnasa yana kiran mutane da imani zuwa ga imani ai ilaihi zuwa ga imani huwa muhammadu shine annabi muhammad aw alqur'ani ko ku alqur'ani an aidi an aminu da cewa ku yi imani bi rabbikum da ubangijin fa amanna bi to mun yi imani da shi ubangijin namu rabbana ya ubangijin mu. faghfir lana dhunubana ka gafarta muna dhunuban mu ka lullube muna su har baganin su wa kafir anna sayyi'atina kuma ka lullube muna mu daga bayin wala tuzhirha kakka bayyanar da ita bil iqabi alaiha da muna azaba akanta wa tawaffana ya ubangijin mu ka karbi rayukan mu ai aqbir arwahana ka karɓi rayukanmu mu ma a fi jumlatul abrari cikin jumlan managartan bayi al anbiya was salihin sune annabawa da salihai mutanen kirki Allah ka sa mu cika tare da su amin ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد sun ka ci gaba da cewa dai rabbana ya ubangiji mu atina ka bamu adina ka bamu ma wa atana bi abin nan da kai mun alkawari da shi akan in mun yi imani zaka bamu ala alsinati rusulika ta harshen manzanninka من الرحمة والفضل نرحمة na rahama da falala wasu alun dalika wannan roƙo nasu in kana wa'aduhu ta'ala la yukhlifu duk da yake alƙawarin Allah baya to su'alin roƙo ne an yi ji alahu Allah ya sanya su min mustahiqihi cikin waɗanda suka cancanci wannan alƙawari la'anahu domin su yi yatayaqqanu ba su sakankance istihqaqahum lahu cewa sun cancanci wannan rabon ba wata kariru rabbana sannan maimaita rabbana rabbana shi ko sun yi shi mubalagatan fitta da ru'i don isa matuƙa ga kankan da kai ga Allah wala tukubina yawmal qiyamati ya ubangijin mu karka kunyata mu ranar tashin alkiyama innaka la tukhlifu al domin kai ubangiji baka saba ma alƙawari alwadi bil ba'si wal jazai alƙawalin ka na tayar da mutane da kuma ba sakamako duk ba ka saba ko guda ko wani kai sai ya tabbata to bayan sun gama roƙo sai Allah ya tabbatar musu cewa ya karɓi roƙonsu fasta jaba lahu fasta jaba lahu an anni da uri'u wa amala amilin minkum min zakarin unzi بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوه وقتلوه لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده ذو الثواب فاستجاب لهم ربهم sai ubangijin su ya karbi addu'arsu ai ba su jaba lahum du'a ya karba musu addu'arsu na cewa a ni ai bi an cewa ni tun nan da kuka roƙo la udiru amala amilin minkum ba ni tozartar da aikin duk wani mai aiki daga cikin ku min zakarin aw namiji ne shi ko mace ba dukkan min ba sashen ku da kuma sashi azzakur maza min al daga mata wa bil aks ko ko mata daga maza wannan duka Allah ya yi alƙawalin duk wanda ya aikin kwarai ko namiji ne shi ko mace ne hum sawa duk ɗaya ake bil mujazati wajen sakamako bil amali da ayyuka wa tarki da barin tabi'i ha tobatar da ayyuka nazala aya ta sauka lamma qala ummu salama yayin da matan manzon Allah ummu salama take cewa ya rasulullahi ya manzon Allah inni la azmu zikran nisa ni ba ni jan ana ambaton mata fil hijrati game da hijira bi shay'in da komi to ya aka ya aka sai Allah ya ce fallazina hajin duk waɗanda sun kai hijira min makkata da makka ila madina zuwa madina wa ukhriju an ka hitar da su min diyarin daga gidajensu wa uzu an ka cutar da su fi sabili don ɗauka kalma ta aidini addini na wa qatalul kufara sun ka yaƙi kafirai wa qutilu an ka kashe su ko wa qutilu an ka karkashe su lau kafiran na sayyatin to zan kankare musu zunubansu ai asturu hadil mazhira in lullube ta da gafara wala udkhilannahum kuma wallahi zan shigar da su jannatin aljanna Ta jarimin tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana karkashin ta sawaban min indillahi kyakkyawan sakamako daga wajen Allah wallahu inda husnul sawab Allah kyakkyawan sakamako yana wurin sa'il jaza wanda zala aya mai zuwa ta sauka lamma qala al-muslimuna yayin da musulmi suka ce a ada'ullahi bima nara ga makiya Allah nan gani ga ganin mu min alkhairi suna cikin alheri wa nanu bil dadi mun ko muna cikin wahala ya haka ya haka mu ga masoya Allah Allah ya tabbatar muna mu masoyan shi ne ga mu cikin wahala amma kahirai ga mu cikin daula da jin dadi ya haka take Allah ya ce لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد متاع قليل ثم مأويكم جهنم وبئس المعاد لا يقول أنك تقلب الذين كفروا في البلاد wato jujjuyawa waɗanda sun ga kayar da cikin garuruwa suna kai da kawowa duk da kasuwanci da sana'o'i daban-daban la ya gurra gurrannaka kai ya rude ka kai muni kuwa mata'un qalil wannan kai da kawo jin daɗi ne ɗan kaɗan ya tamatta'una bihi da za su ji daɗi da shi fi duniya nan duniya wayar nashi ƙayi summa ma'awahum sannan makomarsu ya an je lahira jahannam ita ce jahannama wa bisal mihadu tir da wannan shinhida alfirashu hiya wato shinhida tasu wanda kwanta a kanta tir da ita لكن الذين لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من بعدها الانهار خالدين فيها نزلا الله وما عند الله خير للبرير to bayan haka Allah maɗaukin sarki ya ce lakinin ladina taqaw rabbahum sai dai waɗanda sun kaji tsoron ubangijinsu lahum jannatun suna da aljanna ta jarimin min tahtiha al wanda koramu suke gudana a ƙarƙashinta. ta na biya kuma suna madawama cikin ta muqaddarin al suna abin kaddara madawama biya cikin ta idza dakaluha in shige ta nuzulan kuma wannan diyafa ce wato masauki ne wanda za a fara gabatar ma bako dan abincin da zai latsa kamin a gama abinci na na gida gaba dai ai ruwa ma yu'addu shine abin da ake tanazar zama bako lokacin da ya zo kamin a gama girki wannan ni inda indillah wato diyafa daga wajen Allah wa ma indallahi abinda a wurin Allah min da na lada khairun yahi alheri lil abrari ga waɗanda an managarta min mata'id duniya daga wannan jin daɗi na duniya na'am wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilaykum khashiina lillah لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب تو هيا ودي الله مدوكين سلكي ana maimaita kalin kowace magana daga cikin maganganun da sun ka gabata mun yi magana akan yahudawa sai Allah ya ce wa inna min ahlil kitabi lalle daga cikin ahlil kitabi yahudawa nan da kiristoci ba wai duka kwande min din su duk gaba da yanke mutanen manza bane a'a daga cikin su da man yuminu billahi lalle akwai waɗanda suka yi imani da Allah kamar Abdullahi da Salami wanda yake bai hude ne wa asabi da abokansa wanda jashi da sarkin Habasha wa man wafaqahu da wanda ya muwafaqa da shi aladin dinil islami aka addinin musulunci to sun yi imani da Allah wa ma unzila ilaykum kuma sun yi imani da abin da ka sabkan muku min alqur'ani na alqur'ani wa ma unzila ilaykum kuma sun yi imani da abin da ka saukan musu cikin at-taura da injila khashiina lillahi suna masu tawadu ga Allah la yataruna bi ayati llahi thamanan qalila ba su sayar da ayoyin Allah da yan kuɗi kaɗan Allah dai indan wanda take gonsu bi tawadu mina duniya wato shi kuɗin ɗan kaɗan na duniya mu ha su ɓoye wannan sirobin annabi kaufan alar riyasati don tsoron kubcewar shugabancinsu ka fi ili ga irin minar yahudi kamar yadda wasu su na yahudawa sun ka aikata ula'ika waɗanda suke irin wannan sifa daga cikin ahalul kitabi lahum ajrun suna da cikakkiyar ladarsu ta ayyukansu inda rabbin wurin ubangijinsu yutawnahu za a ba su shi ta yi sau biyu a ba su ladan kiristancin da sun kai kamin su musulunta kuma a ba su ladan musuluncin da za su yi bayan sun gama kiristanci ko a ba su ladan yahudancin da sun kai kamin musulunci sannan a ba su ladan musulunci bayan yahudanci kama da kasas kamar ke cikin suratul kasas inna allaha sari'ul hisabi allah mai gaugawa yin hisabi ne yuhasibul khalqa Allah na wa talikai hisabi gaba ɗayan su fi kadari nisfi na hari gwargwadon rabin wuni ne a yamin duniya na kwanakin duniya kama bin hadisi kama yadda cikin hadisi na'am يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وآبروا واتقوا الله لعلكم تفلحون ya yi na amanu ya koran da hunka imani izbiru ku yi hankuri ala a akan yi wa Allah biyayya wal masa'ibi da kuma masibobin da za su same ku ku yi hankuri wa anil ma'asi kuma ku yi hankuri ku daina saba ma Allah wa sabiru ku jure ma al kufara kafirai fala yakunu ashaddu sabran minkum kar ya zan sun yi ku tsananin hankuri ninku daga yi kwato kada ku yarda kahirai su yi ku don in kan buji kahi yana jin ciwo kamar yadda in ya doke kai ma kana jin zaki warabidu kuma ku yi ribadi a ƙimo alal jihadi kullun ku zauna akan tattalin jihadi wata kullaha ku ji tsoron Allah fi jami'i ahwalikum cikin dukkan halayen la'allakum tuflihuna ko za ku samu cin nasara ku samu babban rabo da aljanna ai na bil janna wa tanjuna minan nari ku ribauta da aljanna ku tsira daga wuta wannan sura ta kare suratu ali imran sai sura mai bi mata ita ce suratu nisa'i ita kuma maudu'in ta bayyanar da gaskiya da kare haƙƙin masu rauni daga cikin masu rauni akwai mata akwai marayu na سورة النساء وعيم وعامية وكم وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ودرهم إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء wannan sura ana kiranta surar mata saboda Allah ya yawaita ambaton haƙoƙin mata a cikin wannan sura tun ta sauka madina tana da ayoyi ɗari da da biyar da saba'in ko ɗari da saba'in da biyar ko ɗari da saba'in da shida, ko ɗari da saba'in da bakwai alaktilafin riwayati lil a kan saɓanin ruwayoyi na makaranta eh, warshu yana ganin ɗari da saba'in da biyar ne bismillahir rahmanir rahim da suna allah mai rahama mai jin kai ya ayyuhan nasu ya ku mutane kullum idan Allah ya ce ya nasu to an gama kowa da kowa duk wanda ya amsa sunan mutum ya shigo ko yana sallah ko bai sallah ko arne ne ko baki tabe ne ko mumini ne ya shigo cikin annasu a lokacin da qur'ani ke sauka in an ce ya ayyuhan nasu galibi ana nuna mutanen makka to gaba ɗaya dai ko mutanen makka ne ko mutanen duk duniya ne Allah dai ya kira su da wannan suna na annasu ittaqu rabbakum to ku ji tsoron ubangijin ku ai iqaba ku ku kiyaye azaba ubangiji bi an tudihu shine ku yi wa Allah da don ga wato tsoron Allah shine ka bi abin da Allah ka so inda duk ka bi abin da Allah ka so to ka tsira daga azaba Allah don haka alaman mutum na tsoron Allah shine a ga yana nisanta duk abin da Allah baya so duk wanda yake yana cewa yana tsoron Allah sannan kuma yana saba ma Allah ko ya ce tsoron Allah yake ƙarya shi ba matsoracin Allah bane yana dai madare da baki ta asir ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la amri fil qiyas badi'u law kana hubbaka sadiqan la anatahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u in ji wani mai waka eh kana saba ma Allah kuma kana bayyana kana son Allah kai wannan yana da mamaki ne kiyasi da son ka ya zama na gaskiya da ka bi Allah domin masoyi mai tsananin biyayya ne ga masoyinsa eh. to sannan Allah ya tunatar da mutane bayan wannan yace Allah zai khalaqakum shi Allah nan da za ku ji tsoro shi ne wanda ya halice ku min nafsin wahida daga rai guda Adam ne annabi Adam wa khalaqa min ha zawjaha kuma an ka halitta matan wannan rai daga jikin rai ita ce hawa bil maddi hawa'u min taji'in daga haƙarƙari min abda'i li sura daga cikin haƙarƙarin sa na hagu wato wannan haƙarƙari wanda yake kusa da ƙashin bariwar gidin nan wannan haƙarƙari na ƙarshe na sama shi aka balle na annabi adamu alaihi salam sai aka je aka mata da shi eh Allah ya yi haka don irin masu tawaye din nan wani yana yi wa da Allah ya murmura ƙasa hawa'u daban yayi ta adamu daban wani na iya cewa shi bai biyo uban ba ya ce uwan ya biyo bai da dangantaka za ka ce to uwan ma daga uban take da haka ina za ka kai dai mutum ne hmm. eh shi ita uwa kanta daga uban an kaɗe ta jikinta a jikin uban ne an kaɗi ba an kai ta da haka ainihin mafar ina za ka babu wurin gudu to sannan daga wannan mata da mijin nan wa bassa Allah ya yada farraka wa nashar ya rarraba ya yada minhuma daga Adamu da Hawwa rijalan kasiran wa nisa'an kasira maza da yawa da mata da yawa ga sunan barkatai wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bi wannan da kuke roƙon junanku da sunansa asalin sa ta tasaaluna don haka ake ta tasaaluna ai shadda ga wannan sirri eh ai ta tasaaluna kuke roƙon junanku bihi da sunansa fi ma bainakum tsakaninku aw ya yaqulu ba'dukum li ba'd inda sashin kuka ce mazaji asaluka billahi ina roƙonka don Allah wa anshiluka billahi ina gama ka da Allah wata kular hama kuma ku kiyaye zumunta an ta kada uha ka ku yanke ta fi qira'atin bil jarri wal arhami Adaman ya zan adabi alal damiri akan damiri nan fi bihi wa kanu yatanashaduna bir rahim sun zan suna gama junan su da zumunta kamar yannan an cewa wani kawa Allah kawa zumunta na hausa kawa allah kawa zumuntawa ne ka raga mazumunta to wanda kuke roƙon ku da ita zumunta kada ku yanke zumunta inna allah kana alaikum raqiba allah ya zama ya gadi mai tsaro akan hafizan li amalikum allah mai kiyayewa mai tsarewa ayyukan bai wa mujazi kun biha allah mai muku sakamako da ita ai lam yazal allah bai gushe ba muttasiban yana sibatuwa da zalika da wannan wanda zala aya ta sauka fi na yatimin ga wani maraye ɗalabanin waliyi malam wanda ya nemi waliyin sai ya ba shi dukiya sai da ba na ya hana shi sai Allah ya ce wa atriyata ami amwalahum wala la tatabaddalu al-khabisa bi tayyib wala taqulu amwalahum ila amwalihim innahu kana huban kabira wannan aya ta baya da Allah ya ce a kiyaye zumunta akwai hadisi wanda aka samo daga Ibn Abbas radiyallahu anhu yana cewa Allah ya saukar da ayoyi uku to baya karɓar su sai tare da ayoyi uku Allah ya ce ga wata riwaya ayoyi hudu tare da ayoyi hudu atiullaha wa atiur rasula wato wanda yawa Allah da'a bai wa manzon Allah da'a ba Allah baya karba addinin sa sannan Allah madaukin sarki ya wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wato shi ne ku bauta ma Allah kar ku haɗa komi da Allah sannan iyayenku ku kyautata musu duk yadda mutum ya bauta ma Allah in bai kyautata ma iyayensa ba Allah baya karɓa addininsa sannan Allah madaukin sarki ya ce a ƙimu salata wa atu zakata ku tsayar da sallah ku ba da zakka inda mutum zai yi ta sallah har kai ne ya ƙare wurin sallah a bawuya to in bai ba da zakka Allah baya karɓa addininsa sannan Allah madaukin sarki ya ce wa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah wannan da kuke roƙon junan ku da shi ku sadar da zumunci duk mutumin da yake yake jin tsoron Allah amma ya lalata zumunta kai babu amna babu kyautatawa tsakani ne da yan uwan zumunta kai to Allah baya karba addinin sai ba shi aljanna hudu kenan saboda haka mu yi aiki da waɗannan ayoyi kamar yadda Allah ya saukar da su kamar yadda Abbas ya ruwaito daga manzo Allah mutum ya yi ƙoƙari ya hitar da zakka daga cikin dukiyarsa ko kowace dukiya ce wadda Allah ya bashi wadda kuma Allah ya wajabta yin zakka a cikinta sannan mutum ya yi ƙoƙari yadda ka bi Allah ka yi ƙoƙari ka bi manzon Allah ka raya sunan manzon Allah sa'annan kuma ka bauta ma Allah ka yi kokari iyakar kokarin ka kyautata ma iyayenka sannan ka ji tsoron Allah kuma ka kiyaye ka tsare zumuntarka da sadarwa ba dole ne sai ka ba dangin kaku ba in ba ka da shi ka je ka gaisa da su in ma suna nesa ko da wasiƙa ce ka rubuta wasiƙa ka aika musu da gaisuwa mai daɗi a ciki in sun karanta wasiƙan nan sai su ji kamar ka ɗauki alheri ka ba su Allah ya taimake mu to bayan wannan sai Allah madaukin sarki ya ce wa atil ya kama ku baya ku baiwa marayu asigar wato su ne anana al'ula waɗannan da la'abadan ba su da ubanni waɗanda ubannin sun ka mutu ku ba su amwalan dukiyoyinsu idza balagu in sun balaga wala ta tabaddalu kabisa kar ku musanya mummunan dukiya wadda attaku ku ɗauke ta mummuna ku ba baraye biɗayi da ku ɗauke tashi ta kwarai ku kaɗa cikin taku da halal ta ku ruhu badala ku ɗauke dukiya ta ta kwarai ku ba shi mummuna kama ta aluna bi akhadhin jini akhadhin jayi kamar yadda kuke aikatawa na ɗauki kyakkyawa min mali malin fi na dukiyar baraye waje'alin rage da sanya mummuna min malikun na dukiyar ku bakana maimakon tashi wanda kuka ɗauke ta kwarai wala ta akulu amwalahu kuma kar ku canja dukiyoyinsu madmuma wadda za ku tattara ta ila amwaliku zuwa ga dukiyoyinku innahu yin haka ai akalu cin dukiyar marayu kana huban ya zama zunubi ne kabira mai girma ai azima mai girma wala ma nazalat yayin da kuma wannan aya ta sauka ta harraju sai suka ji nauyi min wilayatul yatama daga rikon marayu duk wanda aka ce maga maraya ce a ai gaba da shi ban yawa wa kana bihim man ta tauri ashar ya zan cikin su akwai wanda an riƙe da maraye goma awi saman wato yana aure da mace goma awi saman ko takwas min al na yi fala ya adilu bainahu bai adalci tsakanin su fa nazala sai aya ta sauka wa in jawdamu wa an la tuqdidu bi yadabi bankihu ma wa lakum min masanin waso la ka waro ba bayan jokuru wa allah sadin fa waƙila da nama fara fya ta halu komu sadin ka anan wato lokacin da zamanin jahiliya idan mutum ya an bashi dukkan ɗan mata wato malayu. to don saboda sauƙin al'amari sai a amle su wani amle goma wani amle takwas wani amle sama da haka wani ƙasa da haka ko babu adalci to sai Allah madaukin sarki ya ce wa in kuntu in kuna tsoron Allah ta adilu Allah ta su ba za ku yi adalci ba biliyata ma ga marayu a ta kun ka ji nauyi ne abin da al'amarin su fakadu kun ka fakafu sun kai tsoro aidan kuma Allah ta adilu ba za ku yi adalci bai da sai tsakanin mata ba idan na katumu wannan in ku aure su kai ku aure ma la ku abin da ya dada da gare ku ai bi ma'ana man ɗaba waɗanda sun ka da da gare ku min nisa'i na mata sai Allah ya bari nisa'i da masana biyu biyu aure biyu wasu lasa ko ka aure uku warba ko ka aure hudu اثنين اثنين كو دي بي بيو وثلاثا ثلاثا كو اكو اكو واربعا اربعا كو هدو هدو ولا تزيدوا على ذلك kada ku ƙara akan kudu ku tsaya nan to in ko ka lalace ka zama samna bayan kafin in kuna tsoron Allah ta adilu ka lalace lalacewar da ka iya adalci tsakanin mata biyu ko uku ko hudu Eh, in na bin nafqat ba ka iya ciyar da su ko ba ka iya raba musu kwana ba wa ya wahidatan to ka tsaya ga yan guda a yanki wa ku aure ta au in ma guda ta yi ma yawa au ta suru alama malakar aymanukum ko ka guda ta yi ka yan guda ita da ba ta da wahala in ka tashi ta yi wurin ku kai ko ka yi wurin bidan abinci ina min al-imai na bayi laisa lahunna min al-huquqi mali zawjati domin ba su da haƙƙi irin na matan aure eh kana iya da sahi in ta tayi ta ta zuwa iccen ta na sayarwa kai kuma ka ta zuwa bakin kasuwa ka sabar kononka ko kayan miya in bare ce ka sai tuwon ka can ka ci ka kushi ka to ka tarar da ita ma ta sai da iccen ta ta sai ta ci ta kushi kurkwanci. Oh. iyaka in ta haihu kai suna dama bai wakati zalika wannan nikahul arba'in auren mata hudu fakat kawai awul wahida ko ko guda in ka kasa aw tasarri ko kwarkwara adana shine aqrabu mahi kusanta ila Allah ta ulu zan ba za ku zalunci ba ai Allah ta juru su ko in family fulani zai suka ce Allah ta ulu din nan wai ana nihin kada ku yi iyali da yawa kuma suka samu wasu lalatattun malamai suka goyi bayan su wai Allah ta ungu wai kaka yi iyali daga ala ya ulu na iyali su ko da ba tsoron haihuwa suka kada su ayi ya'ya su dame su saboda babu abin da suka yi damuwa da shi duniya a talauci wanda talaucin gada Allah ya ce la ta da auladakum khashyata illa kar ku kashe ɗayan ku don tsoron talauci shine ni ko nake cewa to mutumin da yake tsoron ɗaya ya fito nai to in ya zama shugaba kuma yana cewa a ba haihuwa don kada ‘ya’yanka ka ci tuwonka to kai da baka gama komi da shi ba kana tsammanin ka zama tuwon karkashin gwamnati ne saboda Allah mutumin da ke ganin bakin ciki ne gare shi yayi da dan ya ci tuwo gida ne kai da baku gama komi da shi ba kila ma ba yaren ku guda ba kabi da ku guda ba ya za ka yi tsammanin ka samu rama karkashin hukuma ce eh ɗane ya hana ma ɗane zuwa gida ne don kai ya ci tuwonsa to kai fa Eh? to saboda haka Allah zai sarki ba yana nufin wai kada a yi ba a'a annabi ya ce ka na ka huta na ka huta na ka huta na ka huta ka na ka huta na ka har sau uku yace ne mu kasirin duk wani umama zai yi gasar yawa da al'ummomi duk da ku mai kiyamata har ma annabi ya ce ka samu mace baki irin mai gajeren hanci mai langwadaddin kawawu ka aure da in tana haihuwa ya haka aure ko kuma mace kyakkyawa wadda ba ta haihuwa in ji annabi eh da kada ya hanci kawawanta sun mirki amma tana haihuwa idan eh, ya zo da ka yaya in ji annabi wa ba a tule ne wanda wanda magana annabi saboda haka magana family planning magana cewa daidaita haihuwa ko kayyade haihuwa shi shigi ne koma ma Allah a baki ne ga harkar da kafa da ba eh na sha gaya muku cewa namiji guda da Allah zai bude ikonsa namiji guda ya kwanda mata ne kwana guda ta yi ciki ta haihu ya'ya ya'ya miliyan ɗari biyu da hamsin shi ne ragon namiji wanda bai da bai da mani da yawa in ya kwanda mace za ka ɗauki ciki ta hida miliyan ɗari biyu da hamsin shi ne akallu daraja zuwa miliyan ɗari uku zuwa miliyan ɗari biyar shi ne dogon zango kwana guda ki mace guda kuma Allah na iya buɗe mahaifa ta su kamar kwarkwata a ce a kira gwamnati a ce to gwamnati general na ba ta to an yi haihuwa sai a kira mutanen najeriya sai reno domin mutanen najeriya an ce miliyan ɗari ne to an haifi na miliyan ɗari biyar kowane mutum sai an ba shi jariri biyar ne ga aikin gwamnati sai a dakata sai an yaye su jiji da jiji yana da jariri biyar gida ne mata ta yana da biyar ɗaya ne in su goma ne kowa na da ɗa biyar biyar gida ne kwamishina haka minista haka shi kai ne mai gida sabbe ne an aje mai biyar shi kaɗai ko gida tana da biyar na daɗe da suke nan maganar tallafa ma iyali ta samu an samu iyali da za a tallafa ma ko ba haka ba da saboda haka a kyale Allah da haraka kai a ban mai kaya ne ka aiki a gyara tituna a sa wutar lantarki wanda shi aikin gwamnati a sa wutar lantarki a yi tituna a yi da shinkafa mutane su ci a samu takin zamani a gyara abin da a yi ta kokarin gyara ma'aikatan siminti a haƙoƙin so siminti ya dawo naira biyar buhun siminti ya dawo naira biyar domin komi na ake ba jin soɗin namu ne kuma kyauta ake haƙa babu inda ake biya injinan kuma an sawo tun suna da arha ko ba abin mu bashi injina mun biya tun da muka fa wasu ba ba shi an kafa wasu ba ya kamata buhun siminti in ya yi tsada naira goma don ya zan kowane talakan najeriya yana iya yin gidan siminti wanda zai shekara ashirin bai baci ba amma magana haihuwa abin ma Allah ta shi in ko yana yi wa haka in an kayyade haihuwa to a kayyade mutuwa ko kuma wanda bai samu ba a bashi eh wanda bai samu ɗa ba a bashi don an yi balas kenan adalci ya samu wannan iya su mai yawa wannan kuma ya samu to amma duk kwararriyar nan da aka yi ana kokari a rage haihuwa wani shi ko yana yana kokarin ya samu ya haihu ko bai samu ba dan adalci ake shi ma wanda ya haihu in an ce ya dakata haihuwa wato ya kamata shi wanda bai haihu ba ya haihu ba an yi daidai ke to babu ko guda ko kuma a rina duk makabartu a ce to yanzu mutuwa ki dakata sai bayan shekara hamsin sannan a ware mutuwa akwai la to a bari kawai a ban ma Allah kaya nai Allah shi yayi mutum kuma shi ya san iyaka waɗanda zai yi a kyale shi Eh, ko motoci ana iya kayyade motocin da za a shigo da su Najeriya don wannan aikin gwamnati ne in an ce a kayyade motoci to wannan babu da gwamnati in ta san yawan motocin da ya kamata su hau titi wannan ana iya don wannan aikin gwamnati ne don an yi lokacin da Najeriya an yi Najeriya babu mota sai shekarun baya duk Najeriya babu mota ba wani abin da za a gani daga jaki sai doki sai albadani sai rakumi sai giwaye sai shanu sai ɓaunaye waɗanda ake hawa babu mota babu mashin babu keke babu jirgin sama babu jirgin ruwa babu jirgin kasa duk ko guda babu an yi wannan rayuwa. to in gwamnati ta ce za ta ƙayyade waɗannan yayi kyau amma magana haihuwa abin ma Allah ta yi shi Allah ya samu gani amin mu ci gaba wa atun nisaa sadaqatihin nanila فإن دمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا wani malami na ana kiran shi malam usman yahuza a garin gusau shi yake gaya mini ya karanta a cikin wani littafi an yi wannan al'amari a cikin musulunci ba kamin musulunci ba a ƙasar iraki wani mutum ne al'ada ce matarsa da ta ciki sai ta hidiya mace sanda duk ta yi ciki zai tashi kiyamata sanda duk ta yi ciki zai tashi kiyamata kuma shi mutumin nan yana aiki a cikin fadar gwamnati to ran nan matarsa ta zo kuda sai ya ɗauki takobi ya tsaye a kai gare ta ce kina haihuwa kiyamata kina tsaye yana lahira <laughs> eh kina haihuwa kiyamata kina wuce a lahira <laughs> na gaji <laughs> eh yake kina haihu da ya mace kina ta yala lahira na gaji eh, to shi nan da matan nan ta zo haihuwa sai ta yi zaka jaka gudan katon ya haka jaka dai kudin zalowa haka wado ina mutum babu sai zaka da ta gudan bugu katon sai aka ga buhun na ta motsi sai ka ce to a ce ta ko da aka tsaga buhu sai ga yara ɗaya ɗaya guda arba'in cikin jakan nan arba'in duk maza yara arba'in duk maza to da yake gidan gwamnati ne ba bahari ne gidan gwamnati sai aka gaya ba halifa na wannan zamani halifa na ya ɗauki ya samu mata arba'in an ka ba kowace mace ta guda ta yi gwamnati ta yi tarbiyyar yara na har suka girma suka balaga Allah madaukin sarki bai karɓi ko guda ba rai suka balaga suka zama manyan mutane sarki ya kawo doki arba'in da ɗaya ya ba su da su da ubangiji an ka ba su kaya iri ɗaya an ka ba su launa iri ɗaya suka hau suka yi hita suka zagaye garin garin da suke zaune garin abin nan garin ba Malam Usman shi yake ce ni ya karanta wannan kisa cikin wani littafi da lokacin karatu na ɗan kaɗan ne na da na tambaye ce wani littafi ne don ya gane amma na yarda a makaranta shi yake gaya mana wannan 1966 shekarar da aka kashe dauna to kun ga ikon Allah yanzu ko da a ce kada a ɗauki wancan sayar ni magana na magana miliyan 250 a kogo ga duk wanda ta dauki ciki ta yi biya 40 masu ƙananan alhaki su rinka haifa goma goma da nan zuwa shekara 20 masu zuwa ƙananan yara kawai sai in ka ko tuwo an ka kananan ƙananan yara sai su shigo gidanka su ta kuka dole a ɗauka a basu za a wace a su inda duk a ƙananan yara arba'in kowane gida mace uku sun haihu ɗaya arba'in ɗari nawa ke ɗari da ashirin na wancan gida ɗari da ashirin na wancan gida ɗari da ashirin da sun ji kaurin tuwo duk sun iya tafiya sai su dadda su dadda sun gida sai a gansu kawai suna shigowa gida kamar kuda nuna na wace ce ɗayan gidan wani na nan ma gidan kuma ga sun kewaye mu suna ta kuka a ba a ba ka san Allah da hankali yake Allah da hankali yake waɗannan mutane waya wai ka ga ya haihu kai baka san yadda ake cikin nan ba baka san yadda ake haihuwa ba kai kanka baka san lokacin da ka to duniya ba baban ka bai san da ya to ba uwan ka bai san da da to ba kawai haka yake kai to yake wai don kai ka hau kujerar mun take a ba haihuwa don kai ka hudu eh tun da kai ka ta hudu kowa ya tsaya tun da kai ka hudu eh kuma da Allah ya sa mahaifiyarka ta kai da haihuwa da wanka da kai ba a yi da kai ba bayan ta haihuwa ta sai a samu wani shi ko sa doka ce kada kada a sake haihuwa sai zan kai an sha ce ka an ba ma sake da baka zo duniya ba ka daura kaki ka ka tokara ta ba haihuwa Allah ya a yi kokari a janye wannan ra'ayi kuma ku musulmi ku daina yarda da wannan don asalin ra'ayin na ra'ayi ne na maktol maktol da yahude ne ɗan injina shi ya hito da wannan ra'ayi annabi ya ce a haihu shi ko ce ka da haka yanzu ya rage naka kai mumini ko kai imani da maktol kafiri mai yahude ko kai imani da manzon Allah wanda ya ce ta aure a ta haihuwa zaɓi ɗaya lakal kayaru zaɓi ya rage naka to Allah madaukin sarki ya ce kuma wa atun nisa a sadukatihin ku ba mata sadakin su idan kun aure su jam'u sadukatin shine muhuru wanda sadakin su nihila da daɗin rai ai a ɗiye to an ɗibi nafsin ku ba shi su kyauta da daɗin rai bayan dimna lakum an shay'in minhu nafsa idan sun daɗa ɗaran su gare ku sun kaban muku wani abu na wannan sadaki bayan an ɗaure sadaki an ɗaure da sadaki dubu goma ta ce to a bani dubu biyar na ban ma dubu biyar to alhamdulillah wannan sai ka karba Shi ne Allah madaukin sarki ya ce fa kuluhu ku ci shi an da daɗin rai mai an ko mai kyakkyawan ƙarshe shi ne mai sauƙin haɗewa. tamyizun muhawwalun an alfa'idi wannan tamizi ne wanda an ka juya da shi daga fa'ili ai da ba an busu hunna lakum rayukansu ta yi daɗi gare ku an shay'in daga barin wani abu na sadaki na sadaki wa wahabnahu lakum sun ka baku shi to fakuluhu ku ci shi hani'an da daɗi ai ɗayyiba mai daɗi an mahmud al-aqibati abin yabo ga karshen sa ladara da fihi alaikum babu wata cutuwa gare shi akan ku fil akhirati al akhirah nazalat aya ta sauka raddan alaman kare hazalika don ta zama raddi ga wanda yake ba a yin haka mace ta baka wani abu da sadakin ta bayan an daura aure ta tare gidanka eh raddi ne ga wannan ba yadda ba to to sai Allah ya ce a'a ya halatta Eh, ya halatta da mu ci gaba wala tutu subaha amwalakum alladhi ja'ala lakum biyama wato dangane da wannan aya da muka karanta ta magana sadakin mata in ka diba babu abin da adda aure adda arha duniya kamar amri ko nawa an kai sadaki babu abin da ya kai sadaki arha sadaki misali yanzu a ce an wa mutum sadaki matarsa sadaki ne abin nan dubu ɗari da dai sadakin talaka an ka ce an yi sadaki dubu ɗari ba ga ta to in ka koma yanzu ka samu wani manemin mata wanda ya shekara goma yana zina in ka tambaye shi nawa ya kashe cikin shekara goma na zina za a ga rabin miliyan ba ka isa ta yi zina shekara goma rabin miliyan ko da ku naira ashirin ashirin yake bayarwa in dai zai yi kullum shekara goma rabin miliyan dubu ɗari biyar ko to ba su isa ba su isa amma a ga an yi aure an yi sadaki akwai kamar irin sadakin mana da a ce naira ɗari naira ɗari biyu naira ɗari biyar to har aka zo naira dubu naira dubu biyu har aka zo yanzu ɗaya eh, an kai sadaki dubu goma ka dubu goma ana ta dubu goma eh to yanzu cikin karuwai wata in an ka ce an bata dubu goma zakin ka zaki dan ka mun sakin iska za ka bani dubu goma to ni zan yi maka da karo ita ko wannan an ba da dubu goma da gidan uwa da gidan uba da dangin wani ne ana ta murna ana ta maka dubu goma an kai mata sadaki za a ka ji ana cewa suna dangi suna cewa amma dai an matsa ma wannan miji dubu goma yanzu halin da ake ciki kun ga saboda haka kar mutum ya ji kashin biyan matar shi sadakin da an ka sa mata in an maka sadaki aka ce ba shi to kai kokari ko ice kake faskare ka faskara ice ka samu sadaki ka ba ta kayan ka ka ba ta kayan ka dubu goma din nan inda za in ka mai karuwa zai aje dubu goma yana yin zuwa cikin sati guda sai su kare dubu goma ta yi nasiha dubu goma ka zauna da ita shekara akalla talatin arba'in kuna kwana da ake gura da ita akan dubu goma sai tuwon da take tuka kai da ita kuna ci wanda ko lebar ta zo ce kai na ɗauki nauyi mallan zai yin kai ma dole ka ci tuwon nan sanda duk ta tuka ta kwaji duk ba ba ta ci ba sai ta ce to ko wani mai yi miji ko ba ma ta ba ce ko ba haka ba kuma in dai har ta ɗauki cewa ta zo ta tuka ku ci eh ka tuka ku kai za ka gode da share ma daki ka nan ka dawo ta gyaggyara ma abin ka ta ci tuwon ta ta tana yawa to amma duka Allah ya tattara wannan duka ka biya sadaki dubu biyar dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar ɗari biyar dubu ɗaya ku zauna ku ta haihuwar iya a yi alhaji a yi hajiya a yi mala a yi alarama a yi gwani da haka in an ce an sama ka dace ka da matarka to ka biya cikin sauri bayan haka kuma ka ci gaba da rike ka kyautata mata ka zauna da ita lafiya ka mutunta ta fiye da kowa in ba uwarka ba eh uwarka ɗaya an gaba da ita bayan uwarka babu wani wanda an gaba da matarka domin tana yan duk da hita ba a yarda ta hita ko ina ba sai ta tambaye ka kai ba ma ta ba sallah wannan sallah in ba a zahar la'asar magariba isha'i asuba ba ban da sallolin nan biyar hatta cikin dare in ta zahar za ka yi nafila sai ta tambaye ka mallan zan yi nafila ko akwai bukata wannan shi a aure na musulunci matarka ko zan ko zan ina so zan yi nafila ko akwai bukata sai in ta ce a kai ki in ka ce a kai ina so ki kwanta kusa gare ni to ta kwanta kusa da kai din ne yi sallar da za ta yi nafila ko da ba a komi da ita ce ke sanyi nika ke taho da ne. ne eh to ya yi sallar talata haka kuma azumi in ban da ramadana ranar litinin ne kana ɗakin ta sai ta tambaye kamar mallan ina so yin azumi gobe ko akwai wata bukata da rana in ta ce eh to ka ta ɗauki azumi in ta ɗauka ta saba ma Allah ta saba ma Allah don haka kuma Allah ya ce idan mace mijinta ya kira ta daga shingida ta zuwa tashi ta kira kuwa to Allah zai yanke mata waɗansu mala'iku masu albarka su yi ta kira Allah shi ne miki Allah ya ne miki albarka har da iya wani ko kuma sai ta taso ta ce ka yi haƙuri to duka wannan Allah ya wajabta ma mace gare ka to me yasa kai kuma ba za ka kyautata mata ba in dai kana da mutunci eh sai a duk da wannan wani ya zubar da ita nan tana cin gurabus ko na gero da miya kuka ya kai ya sai kaji ya aika mu wata karo ya iska akwai shari'a lahira Allah ya kiyaye mu Allah ya fitar da mu daga tarkon shaitan amin to sannan Allah ya ce wala tutu subaha kar ku ba wawaye ayyuhal awliya ya ku wale ku ba wato wawaye almubazzirina masu almubazzaranci masu bata dukiya minar rijali wanda sai wasu biyani na na maza ko mata ko yara duk wanda awawa kada a bashi amwalakum dukiyoyin wato dukiyar tashi ce amma yanzu tun da kai aiki da ita sai Allah ya jingina dukiyar gari ka yace karka bashi an gane ko ai amwalahum allati fi aydikum dukiyoyin su waɗanda ke hannunku allati ja'ala Allah lakum qiyama wanda Allah ya sanya ayyuka gare ku mazaru qama ai taqumu bi ma'ashikum wanda ita dukiya na ita ce take tsayuwa da rayuwa ku salahi awadikum da kuma daidaitar da karkata ku in kun ka ba su ita fa ya duku hafi gairu wajiya sai zo su turbude ta inda ba inda ya kamata a bata dukiya ba wa fi qira'ati aw ta qira'a qiyaman eh jam'u qimatin ai ma tuka wa bihi al-amti'atu shine abinda ake wa kayayyaki kuɗi da su abinda ake kimanta abubuwa da su warzuquhum fiha sai dai ku ciyar da su daga cikin wannan dukiya ai aka imuhum minha ku ciyar da su daga wannan dukiya waqtuhum ku yi musu sutura a cikin dukiyarsu wa qulu lahum qawlan ku gaya musu magana wadda take sananna ai iduhum idatan jamila ku musu alkawali alkawali bai kyawu bi ida'ihim amwalam cewa za ku ba su dukiyar su idza rashabu sun zan shi yayi eh in yace ba ko na ko ko dukiya ta da ubana ya ban mini ka bani a ji ta ci haba wani kai hakuri ai dukiya tana nan a ji abinda nake so in kai hankali a baka dukiyar kai da za a kula da ita ka rayu da mutunci kaga zagin kai amma sai ka gaya mai mai daɗi kai tunda kai kana da hankali shi wawa ne kai ko mai hankali eh zai zo ce tunda ba dukiyar uban <laughs> ka bace ba na abuja sai ka nuna mai ba haka abin yake ba ka lallashe shi shine wa qulu lan ma'rufa to wabta ta ma mun kai nan ko to zai mu kwana a nan Allah ya taimake mu eh sallallahu alaihi wasallam ya kuma mu karanta kul wallahu kawa uku alam nashara kawa ɗaya fatiha kawa ɗaya launar da kasan mu lafiya نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والكري واكشف عنا من البلاء ما لا يسوء غيره ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته تيجا بمدى تفسير القرآن ƙur'ani mai آه، تفسير الجلالين جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وجلال الدين المحلي أتكن وتر رمضان أتكن ونم بضم مسلاتينا جنفتكم أيوب ستيت muna cikin suratun nisa'i wadda suratun nisa'i sura ce wadda take bayani akan kare haƙƙin masu rauni daga cikin masu rauni akwai mata akwai kuma marayu waɗanda iyayensu suka mutu suna ƙanana kamar yadda muka soma magana jiya a cikin wannan sura lokacin da muka fara karanta ta amma kamin mu ci gaba da karatu ina so in gabatar da kira na musamman ga musulmi musamman game da sha'anin zakka wato yawan hasarori da yawan haɗarori da ake samu idan an bincika za a ga akwai kawai haƙƙin Allah ko kuma hana bayar da haƙƙin Allah a cikin dukiya wanda Allah ya wajabta shi ne zakka domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hasinu amwalakum bizakat wa da'u mardakum bisadaqa wato ku yi wa dukiyarku katanga da zakka sannan ku yi magani ga marasa lahiyan ku da sadakoki wato sadaka wadda ba ta farilla ba tana maganin ciwon wata waɗanda suka yi ƙarfin asibiti haka kuma hitar da zakka cikin haƙƙin Allah magani ne na gobara magani ne na 'yan kwanta-kwanta 'yan washi da makami kuwa magani ne na barayi masu biyan dare kuma magani ne na irin konewar mota a kan hanya ana cikin tahiya ko ko ta haɗari ta kwandam ƙin bayar da zakka yana daga cikin abin da ke jawo masibu irin waɗannan na faɗuwar motoci ko samun haɗuwa da haɗari 'yan kwanta-kwanta wato 'yan wushi da makami ko 'yan nayin da gobara irin ta kasuwa ko kuma ta ta gida irin ta musu to irin su duka sanadiyar su barin haƙƙin Allah cikin haƙƙinka don haka ina kira ga masu hali da manoma da makiyaya da 'yan kasuwa duk wanda ya san wani abu na haƙƙin Allah ya waje ba cikin dukiya ta to in yana sun zama lahiya ya gaggauta cire wannan haƙƙin Allah ya bayar da shi a inda Allah ya ce a bayar. Muwadi ba saboda muhimmancin zakka Allah da kansa shi ya raba zakka ya ce ga waɗanda za a ba. Allah bai ce annabi ya raba da kansa ba sai Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina alayha. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Allah ya raba ta ga waɗannan wurare takwas ce kuma shi ya raba faridatan min Allah wannan farilla daga Allah Allah ya yanka ya ce ga waɗanda za a ba Allah bai bar cewa annabi ya dubi irin da ya kamata a baya ba sai ya ce faridatan min Allah saboda haka wajibi ne ga duk wanda yake wani haƙƙi na Allah ya rataya ga dukiyarsa na zakka ko wajen ɓangaren noma ko kiwo ko kasuwanci ko kuma ajiye kuɗi a banki irin na ma'aikatan gwamnati da sauransu to wajibi ne mutum ya gaggauta hidda haƙƙin Allah to Allah bai turo wasu miyagun bayi na shi wanda za su karfa babu girma babu arziki ba gobara tana daga cikin irin bayan da Allah ka turowa waɗanda babu ransu da madalla barayi suna daga cikin bayan Allah waɗanda za su zo su ɗiba babu madalla yan washi da makami suna daga cikin masu ɗiba babu madalla yan kowan nayin suna daga cikin masu zuwa su ɗiba babu madalla duk ai waɗannan wanda duk ya ɗiba bai ce maka ya gode Zuwa da aka wajibi a yi gaggawa cire haƙoƙin Allah don mu samu mu samu kwanciyar hankali da aminci da zaman lafiya kuma ina kira ga hukuma musamman gwamnatin yanzu wadda take kokarin mayar da mulki ga farar hula a yi kokarin a kawo zaman lahiya cikin ƙasa hanyoyi su yi aminci gari a zauna lahiya ya zan babu mashi da makami babu ɓarayi irin dare waɗanda za su yi gayya fito arba'in kowa da makami su zo su tarar da kai cikin gidanka su tashe ka kana bacci su ɗaga ma hankali su walakanta ka da kai da iyalinka in sun ga dama su kashe ka ko kuma su kwashe dukiyarka da na iyalinka da komi in ma sun ga dama su wa matanka fyaɗe a gabanka su tayye su gwamnati tana ta soja irin wayannan bai janye jiki ba ina ga ya zama farar hula ne su suke mulkin ƙasa saboda haka babbar demokuraɗiyya da sallah da talakawa ka bukata suna bukata a samu kwanciyar hankali kamin demokuraɗiyya ta don babu demokuraɗiyya ga talaka hankali ne bai kwanta ba sannan kuma gwamnati ta gaggauta nemo ma talakawa hanyar da za su samu wadataccen abincin su ci kamar misali shine a wadatar da manoma da takin zamani da kayayyaki na noma na'urori shanu da galmanoni da kuma taratoci na noma ni ba zan yi kira cewa a yi da abinci ba don muna da abinci na wanda an tuwo gida ne bai kamata ya sai tuwon sayarwa ba tunda muna da tuwo bai kamata a so muna tuwo da waje ba lalaci ne cewa a yi da abinci da waje lalaci ne na 'yan najeriya ne da zarar mun kama cin tuwo mutanen waje to sai mu kasa noma maka ba saboda haka yi kokari a inganta noma na cikin gida da kiwo wanda muke da abun noma da kuma wuraren noma din sannan gwamnati ta matsa a yi ƙoƙari a samu asibitoci magunguna da ma'aikata isassu gamsassu ƙwararru likitoci su wadatu sannan a yi gaggawa a haɗa wato makarantu makarantun kuɗi yanzu sun kashe makarantun gwamnati saboda duk wanda yake koyarwa makarantar gwamnati bai da wadataccen albashi to makaranta mai zaman kanta tana aza al'adun nan kuɗi ga ɗalibai suna biya saboda haka sai malami na kwarai sai ya gudu ya koma makarantun kuɗi saboda makarantun gwamnati sun zama babu kowa cikin sai biyan talakawa marasa gata inda za ka yi karatu ba ka cin jarabawa to a yi ƙoƙari ya zama ɗan minista da ɗan kwamishina da ɗan gwamna da dan famanan sakatare da ɗan sakatare da ɗan chairman da ɗan kowa a haɗu makaranta guda a yi karatu kamar yadda muke fatan gwamnati ta matsa a yi iri yadda an kawo zamanin su sardauna har zuwa zamanin gawa har zamanin murtada da matan minista da matan talaka mani mutumin ƙauye su haɗu asibiti guda su zauna benci guda likita guda ya diba su karɓi magani a fama sai ɗaya to in an yi haka demokuraɗiyya ta zo amma babu demokuraɗiyya matar talak tana zuwa asibitin da take zama kan benci wannan kuma tana zuwa inda za a sa jikin da kwamfuta a nuna mata ciwon da ka damunta saboda mijinta wani ne shi ko wancan mijinta ba kowa ba ne. ko ku dan talaka yana zaune siminti ya kankare yana zaune bisa ga burji wanda an ka zuba an ka zuba masa siminti siminti ya kankare ya komo da zaran yayi wanki ya zo kullum ya dawo sai uba ne ya sai umu na wankin rigar makaranta shi ko wancan yana zaune bisa bentuttuka ma abin nan kujeru masu dollar irin dollar din kujerun nan saboda uba ne yana da gata shi ko wannan yana dan talaka don an yi haka ba da demokuraɗiyya ba ya zama dumudun kule ba ba dumudun kule kenan saboda haka ina mata gwamnati da gaggauta a kawo demokuraɗiyya ta rashin nuna bambanci ta ko ina kamin a kawo mulkin demokuraɗiyya don wannan shine demokuraɗiyya mai ɗorewa wadda babu tunzurawa babu jin haushin wani a cikinta wannan shine kiran da nake so in yi a cikin wannan dare na yau wato ga waɗannan abubuwa kamar yadda na gabatar da bayanin su Allah ya sa wannan kira ya kai inda zai amfani kuma mun yi shi ne da niyyar nasiha ga yan uwa ba wai don cin mutuncin wani kore na wani ba Allah ya tsare mu daga cin mutuncin mutane kore na to mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم